Assalamu alaikum. Alaikum salam. Welcome. Thank you. Babe, yana nake cikin wani ne. Da Allah ka faɗi mai me likita ya ce maka. I can't. ne. Zan yi faɗa miki ba nan. Da Allah ka gaya bane. Ba ba zan yi faɗa miki bane. Ba zan iya jure ganin ki cikin tashin hankali bane. Idan baka faɗi min ba damuwar da zan shiga sai ya fi wanda zan shiga idan ka gaya man dan Allah ka faɗi mani. Please Hanan stop it. Ki san ba na son ganin ki cikin hali irin haka. Idan kina kuka ni ma yake sanin ne kuka. shi kenan zan faɗa miki amma yana so ki mu idan har na faɗa miki ba shiga cikin damuwa ba eh na maka likita cewa yayi Auren kaddara cewa ba zan haihu ko inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi ke nan ni rayuwa ta shi ba ta da amfani ana wannan kukan ba shi ne abin da ya ki ba. Kamata mu san menene matakin da za mu ɗauka. And what is the solution? Is me abin yi, me abin yi. Doctor ya faɗa min cewa mahaifarki ta riga ta samu matsala sandiyan allurori da yake na family planning ba za ki taɓa haihuwa ba. Shi ne ƙaddararki inda rabo wata ran ya zama na Yes, I feel it. Shi shi shirya nan. Barin ƙarasa magana. Ajinka. Likita ya mun bayani akan wani malam labarin mai taimako yana ba da magani a kan irin wani laluran yana nan a wani ƙauye insha Allah ku barin jin same shi da gaske to yanzu ku ba za mu tafi kenan ni kaɗai zan je saboda me waye da ƙauyen da ya gaya min gaskiya ƙauyen yana da haɗari kuma ba zan iya ganin wani ya same ki ba ki haƙuri zan je ni kaɗai dan Allah da gaske za mu haihu insha Allah za ki hayo ba ma haihuwa ba za ki hayyafa Allah ya sa kin ga ni ga na gaji to shi ke ga ka je sai ka dan watsa ruwa sai ka ci abinci ko ci da yau <laughs> Wani gata ne ta samu haka da samun wuri? Kartimi! Kartimi! Kartimi! bari in zo eh samun guri wai tusan asuba sannu tashi tashi ke baki san asuba ta yi bane a'a ban san ban san ba baki sani ba kina so sai ki ta zo tukunin ki san da asuban ta yi mara amfani kawai yanzu baki san tukunya tukwana gidan nan gaba ɗaya ba ruwa ciki ba ba ki san da ki tashi ki je ki zo mu ruwa cikin tukunya ba eh ruwan gidan nan kafu ya kare a cikin tukunya yar iskar yarinya kawai yar banza ina ma wasa da ke ne ki ce ki dawo sweetheart, so I'm almost done. Now for second mama. Cool. Thank you. You are welcome. Ni na ma iya sa gobe. Hmm, ya samu. biyu? Idan haifi yaro ko sunan shi Aryan. Wa ga miki yaro idan mai fa? A in bi mai fa. sai mu saka masa Afan da Afra. ani ni ba na son sunan ya yi min doka ha ba sunan ya yi ba to shi kenan ki zaɓi wanda kike so mm, zan yi tunani kin ga mu ji kira kanku ka kula min da kanka ai ya zama dole kaɗai a zuciya ke ɗin ke ke ke kaɗai ce ta har yanzu baki kammala wannan sharan ba? A'a yanzu zan kammala mama. Ki gama ki je ki sa ruwan karya kumallo saboda na maman ta tashi yanzu. Hankali na zai tashi kuma kazalika naki zai wa tashi saboda ba zan kyale ki ba. To shikenan. Ba za ki aje tsintsiyan nan ba? Ɗauka tsintsiyan na gurin nan za ki aje min tsintsiya? Iye? munafuka kawai munafukar Allah ta'ala aka aike ta ta jan jiki cela. Mom san da zuwa. Um, mom irin wannan zuwa da sassafe kuma ba ta sanar mana ba? Lafiya kana, jirgin safe na biyu. kuma na zo muku ba zata ne ko abin bai miki bane a ni <laughs> ya san ce wallahi muna maraba da zuwanki amma ina ne eh mun bai dade da fita ba mami ya kana lafiya kalo ya kuke lafiya lau mami <laughs> mami na ganki da kaya zaki kwana biyu kenan hmm. ai ba kwana biyu zai yi ba wata biyu zai yi ko bai miki daɗi ba ne? A mami ya zan ce ba. Gidanki ne ai ko shekara biyu ma za ki iya yi. Allah ku mai bari mu ce a miki. assalamu alaikum sunana abdullahi yunus mai cibiyar kashful alil cibiyar kashful alil mun sake inganta magungunanmu sannan muna godewa allah da yadda ake samun waraka daga cutar hiv muna godiya da al'ummar da suke bamu lambobin yabo daga sassa daban-daban na duniya akan yadda ake samun waraka daga wannan cuta ta hiv ina masu fama da matsalolin raunin mazakuta da cututtuka na sanyi cutar hawan jini da kuma ciwon hanta hepatitis a b ko c tare da diabetic ciwon siga cutar kidney duk muna ba da magani za ku same mu a babban hedikwatar mu da ke maiduguri babban layi daidai masallacin yarobawa saman bene a jihar kano muna zoo road daidai shoprite bangaren lilo na yara saman bene maria plaza a birnin tarayya abuja muna kuje titin union home p&d plaza al'ummar jihar gombe za ku same mu a gadon malale biro cikin ummi plaza a jihar kaduna muna rigasa dattawa cikin musayyar plaza a jamhuriyar niger muna babban kasuwan maradi kallacin tsohuwar likitan maka grand marche de maradi sannan mutanen babban birnin yamai muna kusa da al'izza daidai rome point police secor jikin likitan maka A jihar Adamawa cikin Mubi za ku same mu a kusa da kasuwa Benin Alhaji Usman Giwa saman Benin shago mai namba goma sha bakwai. Al'ummar jihar Bauchi za ku same mu a titin Gwallaga kusa da babban masallacin Izala cikin AIB Plaza shago mai namba goma sha uku. Albishirinku al'ummar jihar Katsina za ku same mu a ƙofar Kaura opposite Islamiyyar Riyadul Qur'an aminu dan baba plaza saman bene shago mai namba hudu a jihar lagos za ku same mu a agege al'ummar jihar sokoto za ku samu wakilanmu a abubakar road makera plaza shago mai namba biyar, sannan muna tura magungunanmu a duk inda kuke a faɗin duniya auren kaddara raba muke baya gona mun banki ke munafuka me kike a zaune a nan da ba za ki zo ki zauna kusa da ita kina fifita mata abinci ba ba haka nace niki ba na manta ne wallahi kin manta munafuka dai da ido wuki wuki tana kallo na kamar da kare a cikin kwata ya to bari in zo wallahi kashe ki zan yi a cikin gidan tun tunda abun naki ya kai ga zaki cuta min da yarinya a'a ba haka bane munafukan Allah ta'ala wallahi ba zan sake ba na mutane tare da ke hakuri Allah ce hakuri in Tirin auren kaddara zai dinga zuwa muku duk ranar Laraba da misalin karfe 8 na dare a YouTube channel ɗinmu mai suna Dan Ilu. I love you physically, psychologically, and even spiritually. You are the one I want to be with forever, in any conditions or difficulties. You are the most handsome guy on the earth. Ina son kaunar ka mai ce. Mun ga sun yi fashin fetai ko da mun sun zama iyaye. Karan mahaukata ne jiyan da zan yi aure da sati biyu in yi ciki? Allah ya kyauta. Auren kaddara. Wallahi kashe ki zan yi a cikin gidan Tun da abun na ke kai da baki cuta min da yarinya wallahi ba haka abu yake ba wa irin wani warkiya ta ya kake tunanin mutumin da zai shafa tsayin lokaci bai wanka ba kuma za ka yi tunanin kamshi daga garisa, sa ai ba zai taɓa yiwuwa ba kuma ba zai samu ba hakan yana nufin kin ɗauki tsawon lokaci ba tare da wanka kamar yadda na gaya maka Ki so riki shiga wuce kina ɓata min lokaci kai gidan uwarka za ka je da ita ban gane ba baka gane ba za ka ni in ka ci duka ranka ta kam duk nan garin ka rasa iya da za ka lalata sai ɗiyata kar yana mun wayo mana yasa ku ku ci mutunci ko an ce muku ban sarati na bane kai dakata yaro idan kana gama da rashin kunya gidan ta kaso ku faɗa ko nawa kuke so zan ba ku wallahi ko dubu ɗari zan ba ku inda za ku ni ci idan ka mu kake gaya mu zugun nawa za ka ba mu yanzu sabon zai canta da lokaci mai gida yake zuba yi na rantsi da sarkin da ke busa numfashi idan na ƙara jin maganar ka sai na sare ma kai a wurin nan auren kaddara na saurata take Baba, in na sahura fa kace. Karti mai tafa. Ba kai kamata aure a birni ba ka manta? Abin da ke gani a farki ashe da gaske ne? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni da kaina? Lallai. Kai ba kace ba da hannu nan dauka kalti mai na ba na ba yaran nan. Akwai sauran wani abu a kasa. <laughs> Inna! Ke, munafuka, me kike a zaune a nan? Da ba za ki ki zauna kusa da ita kina bibita mata abinci ba, ba haka nace miki ba? Inna yunwa ya ce. Kamar min baki, yunwa. Wani aiki kike a gidan nan da zaki ci yunwa? Ni kike so a zage ni a cikin garin nan? Eh, ni na da ke Allah Allah zai min sakayya zakanna da ke muguwa zalabar yarinya. Auren kaddara. Allah ne ya fi kuzin shaida. Na yi wa mata ta hannun alkawari. Ba zan taɓa yi mata kishiya ba. kuma ko bayan ba ta rayu ban sake wani auren kuma ko mutuwa ne ba na son ka ƙara aure duk inda nake ina nan ina jiran ka duk na ji abin da yake faruwa kai kaɗai na haifa kuma ina so kafin in mutu kai ma ka haifa in gani ina son in ga na, to don haka ina so ka gaggawan soke wani alƙawarin da kai mata in ba haka ba sai dai ka zaɓa ko ni ko ita ina da kyau digiri na uku ban tashi cikin talauci ba amma kyau na ilimi na arziki na ba zai taɓa maganin matsala na ba ba zan iya jiwa ganin cikin tashin hankali ba ne me nake da ce maka kin wa alƙawarin idan har na faɗa miki ba ki shiga cikin damuwa ba eh na maka likita cewa yayi za ka haihu amma wannan matar taka ba ita ce mahaifiyarsu ba ta yaya zan haihu kuma na ji ka ce mahaifa ba haihuwa ɗaya ba kuma ba tare da matata ba abin da mamaki wacce za ta haifa maka yara ita ma matarka ce ba zai yiwu ba bokanya ya kamata ki dakatar da komai wannan maganar ba ta ita ma kanta koranta zan yi haba hannu Please stop this nonsense. Ya zama dole in haihu ko ta halin kaka. Wannan shi ake kira auren kaddara. Hanan, kifa mata aure ce. bai kamata a ce kin fita a irin wannan shigar ba in ni matan aure ne an so fucking what ko kana so ka maida ni irin ɗaya daga cikin matan nan da mazan su suke hana su kata suwa inna lillahi wa wannan kuma wace ce wannan almajirar daga ina ni bige ce da mota wata uku da suka yi ka ga na maka da wadda za ka raina ma wayo ka gaya min ina ka samo ta kin san Allah ni zan kawo karshen kuma ni ne nan zan yi Shirin auren kaddara zai dinga zuwa muku duk ranar Laraba da misalin karfe 8 na dare a YouTube channel ɗinmu mai suna Dan Ilu.